If you're waiting for the moment, here it is. Welcome to Unplugged, the Most Usman podcast, your stable for authentic information and unbridled fun. And now, your host. This is Grandmaster Mo. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to Unplugged, the Most Usman podcast. Today's episode promises to be a heated and controversial discussion on a topic that often divides communities polygamy in Ariwa, northern Nigeria. Now, we have intriguing guests with us today, uh, all Muslim women who hold opposing views on this matter. Brace yourself, ladies and gentlemen, for an intense and thought provoking conversation. So, let's get straight into it. Ladies, are you going to be introducing yourselves or are we going to go incognito? Like let's that. let's just go because there are about there is no need. Chiki, Anna, ah, are about one, no need two, for introduction. Three, four, five, five lay women in the studio, one single, four married. yes, no need of introduction. Eh? Come close to the mic ah, now. Do you need to say there's a single? because we all represent uh, women. goodness, this is what happens when you decide to do a show with all women and you the only guy. You'll be intimidated, but I will not take that intimidation. I, I will take it in my stride. Anyways, uh, but parada. Uh, Incognito, yes. Incognito, since you say no names. <laughs> All right, let's start yes. with you. You support polygamy. Your argument, Kinche, it's culturally and, you know, it has religious, religious significance but maybe you enlighten you know our listener about the reasons behind your stance you know further explain expire all right when you look at it religious wise mm. polygamy is something that is accepted mm. in islam Okay. So going against Islam, I don't think is right. That is for me because when I look at it, I feel like something has been there since from inception. It's from Allah subhanahu wa ta'ala that uh, accepted the polygamy. Then why me interfering in the words of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. that okay. is religious okay. wise. Sorry, yes. bana so in kaseki amma I want to hear before we get deep into the conversation to say eh. let me speak to I, I cannot call you people you you you. I will give I will call by the first name letter of your name. <laughs> Miss Mrs. A. You on the other hand, you have a contrasting perspective. Yes. Uh, you are firmly against polygamy. Can you maybe explain to us the basis for your opposition and the concerns that you have about it? I'm not totally against polygamy, but I'm against how men quote polygamy, as in how they go into polygamy. They don't do it religiously, just like the first speaker said. Ah, wala mm. I don't understand. They don't do it religiously, if, but that is what gives them like the authority right, to yeah. the right to want to, the privilege to want to. They only know. they only use it as a backup. The sunan e eh, Allah ya ce mu yi, sunna ne annabi ma ya yi, but inda za a bi yanda Allah ya ce a yi da gaske we won't be having issues of people going against it or people are now totally not in support to ni ina so abu daya nake so yanzu it's like yes, people are speaking from both sides of the spectrum. No, nee. Ama, but ah. let me let me talk to the you, you, you both are married, Mrs. H and Mrs. A. Let me talk to single Pringle. <laughs> Prospective future wife. eh? eh <laughs> Megi Keche, what did you say? Prospective future wife. A prospective future wife, please hmm. come to the mic. Yeah, Eh? <laughs> Miss B, To, please let us know why you take such a hardline stance against polygamy. But So if someone wants to for say, for example, now take you as a second, a third, or fourth wife, you would completely reject it. Is that what you're saying? Uh, uh, uh well, it depends on the kind of person and <laughs> the certain criteria I'm looking at. Uh, it depends if it is a poor person. You don't expect me to enjoy. i have entered the other angle of the discussion. No, if it is a poor uh, person, you're asking me my honest opinion. What, what is your definition of poor? Because yes, I know there are some maza da suki da karambani You're asking me my definition of poor, ba? Yes, please. It can be poor. Ah, let me either say uh, maybe he's not well to do. Well I know it them is be you pull allow her. you say class. poor. Yeah. Well, low class bunny. bane. Wani yana the high taste ba zai iya ba. Yanzu aka when wani mad, shi da wani okay. shi ga shi already he's married matar mm. take gida she's not comfortable and you you want me to come and join in the wahala mm. baka gama da matanka na ba you're not providing enough food ma mm. matanka mm. yaranka baka ba su school mai kyau mm. ka je you in ka fita you look well presented ka sa kaya mai kyau mutane suna kama eh kida bai koshi ma an je matanka zani a barge yana da G class ba eh? yana da G class ba G class din shirme ne wani shirme ne kawai show face ne ma matanka ba to it's of no use it's of no use so ni kuma sai ka zo kana nuna mu kuma wasu maza za su are ka na biyu they will spend money for you outside oh. mm-hmm. do dan su initiate naka ka shigo ka shigo kuma shikenan <laughs> ko ki neman <laughs> so ni barin shigo shigo cikin magana to mrs h magana da kuke yi mm. a gaskiya idan kuka duba wani lokacin uh, we women sorry to say we are somehow selfish gane zan iya cewa duk abin da namiji ya yi mana in dai ishun cewa zai kara kishiyar nan yanzu sai an fara tunanin cewa bai man ba ko kuma ban ƙoshi ba ko kuma bai kula da ni ba mm. wani lokacin zaki samu mata ke da kanki in kin ganta she's okay gidanta is okay in mhm. ya tashi auren zai siya mata mota in ma canzawa ne zai kai ta makka zai bata kuɗin kaza zai bata kuɗin kaza and still zaki ji tana complain ita kawai ba ta so ita kawai a fasa. Mm. Wannan naturally ne. Mhm. Ina ji mhm. naturally it happens a zuciyar na mace. Mm. Ba za ta so a ce ta yi sharing din mijinta da wani ba amma in ya faru bayan eh. da ta iya a matsayinta na musulma aisha matsayinta na musulma shine na ce ai na wannan Allah ma ya faɗa mace tana da wannan kishin mm-hmm. naturally in so samu ne ba ta so ai Allah ma da ya faɗa ya ce in ka san ba za ka iya adalci ba maza da yawa ba za su iya adalci ba gaskiyar magana ah to ai bai gwada ba ma bai ma gwada ba bare ya san da cewa zai adalci ko ba zai adalci ba how do you know how do you know juma'a mai kyau tun daga laraba ake gane mrs a it's possible that he has not been put. There are certain things that if umba kai get cikin situation umba, oh, you would not be able to do those things. Ah, ah. on, on, let me land now. Let me land now. It's not test running. Let me ah, land. let me land. You say you want to see justice, for example. Mm-hmm. wait, ju- we'll get to justice. I'm coming. Let me move this conversation there. If not, we'll just go scatter balance. <laughs> Um, Mrs. H, you mentioned that yes, it is permissible under you know certain conditions in Islam if it is met. You, ma, Mrs. A, you said adulchi, the soronzu. Okay, but yes, critics like Mrs. A mm. have you know often said that there are some uh, emotional neglect that is abound when there is polygamy. It causes jealousy among co-wives, like Mrs. A has also mentioned. So this, as far as we are concerned, for the purpose of this conversation or debate or whatever is going on right now <laughs> are claims that we want to know what you think about. Ah, she said emotional neglect. Neglect. Yes. So I'm not clear of the emotional neglect. At ah, all. Is he mujimbe kulade itani? da haka. 100% attention ɗin she take so? You can get one. Is he to ban gane ba. Idan kika duba yes, uh, that emotions has to be there mm. that caring that love that support has mm. to be there but akwai hakoki da aka ɗaura mishi feeding clothing da kuma wurin zama mm. wasu emotional abubuwan nan mace ce take kawowa ah, but in kika duba mindset dinmu da mentality mu na arewa we always like mu ne princess mu ne abun bi irin right in mu ne sai ya bi mu mu ba zai yi mu taɓa saukar da kai mu bi su ko kuma mu yi initiating ba more especially yanzu zaki ga kafin ma a yi aure idan bai kira ta ba ba za ta kira shi ba in ba dai yanzu ma da aka dan fara samun balance aka dan fara wayewa ba hakan mace yanzu zaki ji complain da yawa a cikin gidan aure let's take for instance know, intimacy he initiation initiating na he, uh, king gane intimacy closeness The sauransu ba za ki taba samun matan arewa ta bude baki ko kuma ta yi ma miji wani sign din cewa ina bukatan let's come back down <laughs> let's come back down a little bit mrs <laughs> a i want to go to you next okay, so mrs a Mm. From your perspective, and you know how you've said in zai polygamy and they come out of the so how or what steps do you think that can be taken to ensure that there is free treatment of women in Zamaza ai polygamy within the institution of polygamy? Uh, are there reforms that you think that can safeguard the emotional well-being of women? There's just, jealousy, envy, the sort of. There's just one thing I can think of now, which is communication. Communication is key mm. in hmm. every situation, any kind of relationship. Communication in the sense that the man tells her what she lacks or no not what she lacks mm. because maybe zai iya jawo mata maybe low self esteem ko wani abu yes. amma he should understand who she is mm-hmm. take iya mm-hmm. yi mm-hmm. da abin da bata iya yi akwai abin da zai iya yi adjusting mm. shi ma mm. to her taste mm. maybe akwai abin da yake yi wanda ita ma ba so take yi ba mm. or there are some things that she's doing she's doing it mm. but bata san cewa yana mishi Uh, tana mishi laifi ba. okay to kina kamar you are taking it from the context of kamar akwai abin da ya sa ko ta kasa ne ko akwai abin da dalilin da ya sa ya kara aure. Most, most, most people get married just because. Just I can be, just get more married to more women. Idan so just I want because marry, ne most in, in har wa'annan reasons in ne eh. na fulfilling sunna or nah. what what a wannan concept nah. eh in na fulfilling sunna ne in ka kai eh. ai wife dinka. as in your first wife yes she knows what you can do ta san abin da ba za ka iya ba no matter how secretive a man is yes ta san sirrin shi okay. ta san abin da zai iya yi ta san abin da ba zai iya yi ba in ta ga cewa he's capable carry on ba zai dame ta ba but once in ta ga cewa akwai weakness naka a wani point akwai inda kake gazawa to ai to abin dalilin da ya sa most men yanzu ba za su yi taking wannan into cognizance ba mhm. akwai a cikin magana mu yi magana su envy su jealousy mm. shi a tunanin shi yanzu zai dauka akan duk dalilin da kike ganin kike so ki tayar da wannan abun you don't want it you are against it din because nature din namiji akwai wannan ego din ba zai ma yarda a ce mishi yes he is at fault somewhere duk abin da za a gaya mishi ko jikin shi duka kunne ne inda har ya ce zai yi auren zai yi aure but at the, at tail end eh. something something eh. will come back They yi realizing wa. maybe he took the wrong step at the wrong time or he was not supposed to do it a wannan lokacin kuma is already late to ina ya shiga hakinka zan sake dawo kanki miss b single pringle to akwai wani very important tambaya mm. especially for you know women that have the perspective na mrs a She mm. shine me when you are single kina so ah, auren there are things that you can do there are things you can see that mm. you hmm. will know kamar yadda ta a ah, na mace ai ta san sirrin namijinta for hmm. example there is courtship period mm. for who those who don't have courtship period at least you know a bit of the person you should know what you are going or walking into ko ba haka ba so from that aspect of you're coming in single now to a married man's house or maybe a single person you're about to marry i as a young muslim woman the one thing you know going into a marriage is there's a possibility for karawa why do you guys go in with this illusion cewa wai kaman ba za a yi ba har da yardan wai ko ko ku tilasta ma namiji wai ya rantse muku ba zai aure ba okay so ai ka san ana relationship ah, ba zai kara aure ba sorry <laughs> it depends yanzu if a eh, ni ne zan shiga for instance eh, mm. eh, I marry, I a person who's already married akwai expectations ka san wasu maza fa ba su da gaskiya da kake ganin su some people talk eh to shine ka gane but some people talk let me know you dish about their wives mm. akwai wata friend ita na gaya maka da wani yana da aure yazo ya same ta yace mata he was showing her ita ne heaven on earth nashi mm. yace matan shi for the past 10 years they've been married with matan shi mm. wai ba taba cin abinci mai daɗi ba Mm. was he trying to show her kenan amma wannan ba red flag bane ba mugu ba red flag bane mata it depends the individual in to ka gani ba no mindset ne yanzu ya ce min ai ka kawo mene ka conversation din ta mishi girki ne ta ka mishi means yana nuna mata kenan she's better than his wife ai to wannan ma red flag ne shine matan ba ku deciphering red flag din tun a waje because of your own selfish confirmation bias for me in ba haka ba mutum ya zo ya gaya miki wannan magana akan matan shi shin da yana neman ya kara ai yana da ikon kara na uku ta tausaya mishi ya ga miki wannan magana ya zo ya ɓata sunan ta tausaya mishi ma kamar ya he's living ya nuna mata ai he's trying to gain her sympathy ne cewa rayuwar da yake na aure ba mai daɗi ba me yasa za ku ba wa eh, mutum irin wannan sympathy mace kuma tana da menene aka koya mana tun muna kanana a islamiya ka rufa a rufa juna asiri ko ba haka ba me yasa ba zai rufa matan shi shi ya nuna baya rufa matan shi asiri ba kuma kin kika aure shi ko kina bashi dama ba kama a banni na gama magana ba ma kar a dora mana wannan kar a dora mana wannan this is not a character of all men a hajiya hajiya eh, already yanzu ya riga ya rasa daɗi ya rasa ta yanda zai fito bari ya faranta amma wannan is a red flag no ka san mene hmm, eh mana it is you see you see you are making so is putting wait now how can how can i be putting i am putting one one person down mm-hmm. to use that to praise another person. I can always come and say, Oh my God, I've never had food so good. You don't have to mention any name. You don't have to insinuate. That is on his own ma. makai It's not even correct like this. But then ha, you are hearing a man talking bad about talking nasty about his wife, and then you are still giving him kai chewa. Ah, one inna shi gani ne zan canja shi. That is a delusion. So you kana magana me from my own perspective let me tell you to begin with ni na ɗauke shi ma makareci ne cause there's no how 10 years kana tare da matanka baka taba cin abinci mai daɗi ba and you cannot tell her wani irin aure kenan one and you expect me to marry you ka san yanzu in mata yanzu me suke nema suke aure kowa da abin da yake nema na love love is a lie mu mun karyata ma yanzu a'a Ha? Ha? Had the key, Mrs. A? No, na mumu de love. Na mumu de ah, ah. love now? Shekaran ki nawa da aure? Benefit ake dubawa. Ah. Benefit highest bidder. Subhanallah. Shi eh, eh highest bidder. Yana fading. Ke kayan siya ne? Yana fading kam ai ba to the highest bidder va? Highest bidder One day is going to make your life better. Yanzu ai matan yanzu. Ai ai matan yanzu abin da suke dubawa. Yanzu ai matan yanzu in ka ga mutum zaka kalli aniya she's just 20 25. She's marrying somebody who is 65 years old. Me take expecting mutum daga auren what can he do for her mene is either he is rich ko kuma dai akwai wani abin da take so a ah, richness ne ma kuɗi take ma son duniya ne so at the end of the day you calculate probably he's 65 she's 25 kafin izo wannan wani abu ya same shi ka gani mu me muke duba yanzu mu abin da muke wani gaskiya ne love is dead no to an shigo wai wai love is dead suka ce love is real hmm. kuma ana aure da love to su single pingurus yanzu wato ke abin da ke nufi kenan ke kawai ya looking for the highest bidder kenan ni abin da nake son tambaye ta akan cha 65 old 25 years old ta ce eh, example na ta 65 65 hmm. baya haifuwa ne a ah, wai dubadun soyayya bane badun kuɗi ne most of the time kuɗi most of the time kudi ne ba love bane zaki kalla shi ta ta sani kawai she's just married maybe he is very saboda hajiya ba wani let's for example mutum da yana wani gidaki daya mhm. ba rinyan da irin tana ji da kanta ko irin ta dan karatun karatunta ta waye she's 25 years za ta aure wani mai hawa keke ki duba sai yana da motoci da gidaje da kuɗi za ta aure shi for the sake of kuɗi ne yawanci ka da aure kuma yanzu maza suna kasan abin da yan mata suke wa maza mazan aure a waje ke shigan kansu da dan su yanzu yake shiga kansu no dandansi su auren yan eh, mata yanzu akwai criminals da yawa they can go to certain extent Mrs. A in mun bi ta Miss B za ta kai mu wani inda ah ni ban ce ka you go carry us go we no go we no go return ina da tambaya wasu wanda suke supporting polygamy kamar su Mrs. H eh suna cewa yana kawo economic stability wa families banda wannan kuma akwai wayanda kuma da take the position of kaga yanzu matan sun fi maza yawa a taimaka a kawo sista ita ma ta shigo a rage mata da yawa a wajen nan me zaki gaya mutane kamar haka akwai maza singles ai a amma matan sun fi yawa ai babu me laifin mutum a yi kawai 4 to 1 4 1 4 1 me laifin shi akwai wanda fa Allah ya rubuta fa ba zai aure ba fara ya koma ga ubangiji akwai wadda wacce ma aka rubuta mata haka to eh mu sa shi a hakan mana ba lalle ne dama kowa zai yi aure a gama aure single single wanda suka rage sai su shiga ba single sai su shiga ina ah, ba double double wani a rubuce fa a littafin shi book of life in shi zai zo ya fita azumi duk single mata suka aure duk single maza dole mata za su rage um, ni akan magana da ka faɗa akan uh, economic stability din nan ina jinki akan economic stability din nan san akwai uh, magana da ake cewa let me just give an example lokacin da kake before kai aure mm -hmm. za ka ga hanyar samunka mm. ma kai kaɗai ne. Na'am. Abin da zaka iya kula da kanka kaɗai ake baka. Mhm. Ka gane? Mm -hmm. And by the time in da ka zo ka fara samun mutum biyu, mutum uku, sai ka ga hanya ya sake buɗewa. Sosai ba, ni wannan practical example ne ni. ka gane ba so dimo kana tara mutane a ka dimo hanyar arziki yana sake budewa so, dimo kuma kana wannan ciyarwan banda ma kuɗi mm. lada ne kake samuwa so za ka ga akwai magana even religious wise da yi magana cewa idan kana uh, kana da auren mutum guda ɗaya mace guda ɗaya kuma like abubuwa sun yi baya ko kuma ka ƙara Mm. saboda akwai no akwai dabara a cikin haka ai ba mu akwai dabara miss a mrs dabara ne a cikin haka saboda me wannan hanyar provision din da ake baka na yadda zaka ka tarin for family zai kan iya buduwa in bai budu don kai ba zai budu don matanka fa ni wannan yanzu kawai in je in fara nema yanzu in kara kenan yes irin mu irin mu mu je mu kara zaka kara kuma sai kaga saboda ke kika ce ke kika ce zo miss b zo ke fa kika ce fa kina neman mai kuɗi kin ga in an aure ki ke kaɗai kuɗin da aka a portionin muku din akwai ɗan maybe akwai ɗan canji in ya kara wata kuɗin zai sake karuwa ne mm. ba ya fiya haka ba kuɗin ya karu more blessings more money more ariziki, more wives more children more wives yanzu ni fa ba wai ina ce eh. lex ni fa ban taɓa bin an example as me ba fa to eh. begin with ina ce <laughs> this is what ƴan mata da yawa suke magana but me if I'm marrying somebody who hmm. has like three to if I'm going second or third or fourth dole if it is not love which it is hardly my love in tukunna ah uh, so even if you are going in first kenan problem okay. Um, auren maza da already suna da mata mm, suna matan su riga sun yi layi musu foundation in ah. abinci so biyu take bashi he's already used to abinci biyu in ga abin da komai da matan shi na farko ta riga ta riga mishi ke da zaki zo kawai subsidiary ne kamar ya wata rana hajiya wata rana ke ba matan shi bane eh, kin ga eh, okay let us take example kin kawo kin zo kin zo gurin eh. kin ga recently an samu issues na matan da aka kara nan uh, for example issue of the first lady and wife of the governor mm. and the rest da aka ta samu ita uh, second wife you have a right to your husband ai husband naki ne mm. ba wani maganan wai wata ta tara doka ko wani abu you also the same right da take da shi akan namiji da ke ma kina da right namijinki mm. ko ba haka ba so me maganan wai a'a ta riga ta tara yanda gidanta yake ta riga ke zaki zo ki zama subsidiary i nothing like subsidiary ba subsidiary in the sense that ni abin da na faɗa zaka kalla yanzu wani is used to yanayin abubuwan da matan shi ta saba mishi an yanzu let's say for example ka zana 20 years da mhm. ka. kai aure at an early age ka zo zaka kara a 40s naka ko 45 naka zaka kara wani aure sai kana auren wani wani is used to matan shi ga abin da take mishi so an kai ka zo da wani sabo eh he might adopt amma it takes time wani ke zaki zo kina shan wahala daga baya kuma by the way kana gani maza masu matan nan sai a mm. hankali me yasa kamar ya sai a hankali ban gane ba ba su da gaskiya wata rana kamar yaya Allah da gaske ban gane ba su da gaskiya ba kafin a yaro kun san ku kuke ziga mu muke ji kamar muka shiga zamu ɗauka seed na first lady in a abubuwan da kuke zuwa kuke gaya mana a waje ne yake sa muna ji oke matanka ma bata kai ba ni kuma ni dama in zai aure ma yanzu oke if I'm married uh, if I'm marrying like a person who already has a wife ni kar ka haɗa mu gida ɗaya da ita ko kan hanya ma an ba ya zama wani dalili ba we should not meet eh a wani event na family za za mu haɗu da kake mu gaisa but kowa ya harkan shi if i'm not seeing you ba wani abin kishi ma balantana mu yi faɗa kuma abin da yasa yanzu mu za ka kalla yanzu matan da za su shigo ma ba sun fi daga hankali da wanda take ciki kawai ita tana so ta zo eh aini ne since yanzu zai kara means baya son matan shi ma Mrs H tana so ta yi magana wallahi why all this mhm. misali kar hanya ma ya hada ku kar gida ma ya hada ku and you know that you are going into polygamy kuma miji kike so na gode abin da in duk wanda kike so dole ki so abin da yake so na gode kenan kina nufin yanzu shi yana da mata yana son matan shi kuma matan nan tana da yara yana son yaran shi kuma ke kin so shi kuma kiki yaran shi to ita kina ga ita tana so na ne wani irin so ne kenan wani irin zama aure ne yanzu za aure zaki kalla mata su da kansu na gidan suke kira ɗan mata waya zaki aure mijina a zazzage ki shi yake kawo reni da gaske na farko okay since ba kishin ku ba yake kawo wannan zan aure mijinki kan ai at least if if ni zan zo same ki a kin fini dole ni zan baki respect but the moment kika dauke waya ko kika mun text ko mhm. wani yan uwanki suka mun wani abin gadara okay shikenan ba to wayanda suke zuwa already wanda su ba su shiga ba suna kiran na gidan su ce zan aure mijin is telling her something mijin is telling her something akan matan shi miss b kawai is the fault of namijin kenan matan ba su da kawaye wanda suke nura musu kai ba lalle bane akwai kawaye suna mun duba ai wasu matan aure su suke pushing na mazajin su masu kara aure wow attitude wallahi akwai wannan ah, me yasa a ah, ki mun attitude kawai just go kawai ga wannan letters naki a a ah, bai don attitude naki bare sa in kare aure ba akwai mazan da attitude baya ka sa su su kare aure wani your shortcomings is not the reason ba wani attitude ba wani wata wallahi ba ta da shortcomings sunna ne sunna ne za a yi wani sunna ne za a yi babu abin da zai fushi kamar yaya wani hadis mun za ku ce da sai kuma an ce ku mun daga wando <laughs> muna suna filoli mun ajiye gemu Kamar yaya? Duka duka duka sunnonin muna yi. A sokar da haƙƙi. A'a ana sokarwa. An baki gida gida mai kyau. <laughs> okay, let me ask final final question, Ms. Bizo. Don na riga na sai inda kike amma dai just for the purpose of let us just close this conversation. Don na ga kaman there is no we're not going anywhere. eh, actually. Mrs. H. Mrs. H. K okay, you are in support of polygamy. Yes. But one very vital question. This one is just a simple yes or no answer. Mm-hmm. A za a yi mata mm. ko na uku. Mm. Gida ɗaya za a sako. Mm. Haufa. accepting yes or no? No. To, Mrs. H wanda she's in support ma kenan. I'm in support. Amma ba za ki gida ɗaya da ita ba. in ya zama dole hey. zan eh, iya okay. amma kuma in ba dole bane idan yana da wadata au prefer ba wadatan bane zai sa aure sabida Eh. ya zamana ka an ce wai kazantan bayan ido tsafta ne saboda baka gani ba kai hanya Ya. wato ignorance is bliss kenan subhanallah ba kazanta abinci ba guri restaurant baka gani ba ai eh, baka ga yadda aka dafa ba bari in tambaye Mrs A za a aje a gida daya duk da baki kiya so amma ya zo zai same ki zai faru a aje ku a in har ma zai faru kenan za a aje ku kin fi so kina ganin ta ne kuna gida daya ko ko gida daban-daban ba na son ganta kowa ya zaman shi a wani ba ki fada da ita ba ba fada in case ma ya faru kenan ba fada ba ma abin da zai hada ni da ita mai fada no acid amma dai <laughs> subhanallah another violence <laughs> ni dai kowa ya zauna a gidan shi kawai wadata ne yasa zai yi auren a so kowa ya gina mai gida ko ya kama haya mm. kenan kowa ya zauna on his own all right oya miss b mm. za ku zauna in za ki shigo na biyu na uku ko na hudu ko ko za ki shigo na fes za a kawo miki wata za ku zauna tare ne ko ko in ke ma za ki shiga an ce za a sa ku a gida ɗaya ya haufa ni ra'ayi ra'ayina zabi da kake gani ni ko a hanya ta gani ma fa ba dole ta kai shi ne an samu ba oh wonderful so no need for greeting ma ko ni na same ta kana ji no ko ni no ki ji ji kana ji ko ni zan same ta ko eh. ita za ta same ni eh. ni kawai kar a hada mu ke a suna ma muka ga juna irin na relative dangi ko wani aure eh. in ke na same ki oke anti saboda i service oh ba daga zuci ba ba dole daga zuciya ba ba for the i service anti ina wani kar a jana yayi ya dani a dangi a ce ban da tarbiyya hmm. Dun ai service ne kawai zaki yi tarbiya. Ba ta yi deserving antin ba ne. Ta yi deserving amma ba kawai bana son long conversation ina wuni lafiya ya gida shikenan ba wani. To shikenan. Bana son komai. Mun ji Miss B, Mrs A, Mrs H, wallahi na gode sosai. Alessaka Dalheri. This has been eye-opening, very wondrous. We have been talking about, uh, you know, polygamy in Arewa. These are different perspectives. Sometimes they have aligned and sometimes they haven't. Now, while there may not be a consensus reached today, it's important to continue engaging in constructive dialogues to foster understanding. And hopefully, one way or the other, seek solutions that prioritize the well being of all individuals involved. I would implore you to join us next time on Unplug the Most Man podcast for another intriguing episode. Uh, follow me on social media, all social media at Mo Usman underscore. Thank you so much for being here. Goodbye, everyone.